wasu mazauna ƙauyukan da aka amshi gonakinsu aka gina matatar mai ta soras a nan da magaran sun koka game da sauran kudaden su da ba a biya su ba kimanin shekaru biyu garin dan baki mu masu gona kai ne na na suraji yau kamar wata 22 ba a ce ba komai amma lauyan mu da in dai gwamnati ta bashi ka'ida zai zo ba wani matsala zai zo sallame amma kuma yanzu shiru ba shi ba wani bayani dan magaji ana kira na dan mala na nan manzawa zanguna inda aka kafa soras mu mutane ne masu haƙuri masu dangana masu duba abin da zai je yazo zo kuma a bana ina ga alamar kowa da kowa ya san abin da suke ciki ba mu da wata sana'a muhimmiya illa iyaka noma da kiwo to wurin noma da kiwon an zo an kawo masana'anta kenan ya kamata a duba a gani a yanda matsatsin da shekara ta bada babu hatsi bana kuma ya kasance inda ake noman babu manomi in babu wurin noma me za shi me zai me sana'a zai noma nan da kiwon shine muka sani kuma mu abin mun kasa gane cewar matsala daga ina take a cewar su sau hudu aka ba su to ko nawa ne adadin kuɗin da aka ma gonakin nasu ba ba musu kuɗi ba ga mu ga ga abin adadin su kaza kaza to an ce ana ba mu kuma na ce mu hakuri ka hin a ja lokaci kuma da ba bashin gurguru amma wata 22 ba mu inda an zo an yi ciniki an sai na saida shine za a wadu farashi kawai ana zawa ne ana amsa ba a ce mu kwankin ku kaza ne aka zo daga can ba kun dauki kaza saura kaza abu ne ake cikin du ido rihe amma ya kamata da son samu ne an ba ku kaza saura kaza kwantikin ku kaza daga can da aka turo kudin ku kaza ne sai dai duk da haka masu gonakin kira suka yi ga gwamnati da ta duba wannan al'amari nasu da idon rahama da muke zama na jiran kawai a zuwan akwai wani dan hakkin a ba mu noma ga damana ta hada samuwa kuma ga halin da muke ciki a muna zamne akwai yara wasu kuma suna jira a basu wasu kuma talakawa ne da ma dai noma da kiwon suka sani su dube su da idan rahama su ba su wannan haƙƙi nasu. Sadat Iliya ɗan Malam na ƙungiyar horar hula ta MPCR nan da magaran. cewa ya yi a nan Nijar doka ta yarda a amshi filin wani a gina kamfani ko wata ma'aikata don amfanin 'yan ƙasa. Constitution kundin tsarin mulkin ƙasa da dokoci wanda suka shahi abin da ya shahi eh, amsai hilaye a Nijar duka sun ce idan za a yi wani abu na amfanin jama'a ana iya amsar gurin mutum amma kamun ai abin ma a biya shi hakkin shi daidai gwalgwado yadda ya dace kowa san da cewa mutanen Nijar musamman ma na nan jihar da magaran da noma ne suka dogara saboda haka an ci zaluncin noma an ci zaluncin manoma tunda dukka inda aka amshi hilaye aka yi wasu ayyuka na amfanin jama'a mun bincika mun gani an biya a nan cikin Nijar. Na nemi jin ta bakin hukumomi da ma lauyan na waɗannan mutane sai dai abin ya ci tara hakan bata samu ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.